Tare da sallama da fatan kudanan lahiya da wannan yammacin talata goma sha uku ga watan Satumba. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. Da kuma ta intanet a voa hausa.com har wa yau ta Facebook a shahin VOA Hausa. a yamai babban birnin kasar jamhuriyar niger kuna iya kama mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya fm a birnin kwanni masu gabatar muku da shirin usman ahmad kabara tare da halima jumrau To shirin yau da gobe shirin matasa na tare da wasu ɗalibai da suka kammala karatunsu na jami'a sauransu aikin bauta wa ƙasa ko kuwa iwa hidima ƙasa hidima da aka fi sani da nysc me ake ciki ne game da rashin kiransa har yanzu a ganin su me ke jawo wannan tsaiko in an gama jami'a ba shi kenan ba ko kuwa yi wa ƙasa hidima na da sauran alaƙa ne da samun aiki ko ci gaban karatu in ka gama jami'a baka je ka yi bautan ƙasar nan ba baka isa ka nemi aikin yi ba baka isa kuma ka je ka ci gaba da karatun ka ba wallahi mu batun wannan tafiya yi wa ƙasa hidima mun kasa mu gane matsalar daga ina take mu ban ba ga neman aiki ba mu ba da ci gaba da karatu ba kuma mu ba ga zuwa NYS ba tunda ba su da kuɗi sai su kashe program din To a daidai wannan lokaci ne kuma kahohin sadarwa na intanet a faɗin Najeriya suka cika da bayanan cewa hukumar tsara yi ma ƙasa hidima ba ta da isassun kudaden kiran ɗaliban da ke zaman jira su kimanin dubu saba'in. duk da kokarin da muka yi na samun wani jami'i daga wannan hukuma domin ya karyata wannan labari ko ya gaskata ya citira saboda haka muka gayyato ahmad abubakar dakta mai sharhi da hoshin baki da lura da al'amuran yau da kullun domin mu tattauna wannan batu na yi kasa hidima mahimmancin shi makomashi da kuma abin da ya kamata ɗaliban su yi domin su rage ma kansu raɗaɗin dogon zaman jira kafin a kira su ku biyo shirin nan na yau da gobe shirin matasa To da farko ga amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook da Twitter cewa menene dalilin da ya sa gwamnatin najeriya a baya ta kirkiro da shirin na nysc wato yi wa ƙasa hidima da ɗaliban da suka gama jami'a suke zuwa yi wallahi mu batun wannan tafiya yi wa ƙasa hidima mun kasa mu gane matsalar daga ina take domin ko idan mun tambayi To da fatan za a yi mana abuwa da tuntuɓar na'ura mai kwakwalwa wannan shi ya kamata a ji shi an jima ne. To saboda haka kar a manta shirin yau da gobe shirin matasa kamar yadda muka ce zai yi magana ne a kan yi wa ƙasa hidima wanda kuma muka tambaye ku a shafinmu na Facebook shin me wannan abu yake nufi a inda mutane suka aiko da amsoshinsu wasu suka nuna fahimtarsu wasu suka nuna abin da suka sani saboda haka bari dai ku ji waka baki mai ita tafi daɗi. Sako daga Aliyu Suleiman Kwado ya ce dalilin shine don haɗa kan 'yan Najeriya wuri ɗaya da kuma ƙara tabbatar da ita ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Amma kuma wannan lokacin sai abin ya kasance ɗan arewa yana tsoron zuwa kudu yin bautar ƙasa. Ɗan kudu yana tsoron zuwa arewa. Allah dai ya ƙara haɗa kanmu wuri ɗaya. To amin sai kuma Arabiyu Awal mai faci gidan Madi ya ce yau da gobe da fatan duk ma'aikatanku sun yi shagulgulan babbar sallah lafiya. Allah ya sa haka amin. Ni a nawa ra'ayin abin da ya yasa ƙasa ta najeriya ta ƙirƙiro da masu yi wa ƙasa hidima wato nysc shine domin daina karantarwa ko fassarawa da harshen uwa a rika karantarwa da harshe ɗaya wato na mulkin mallaka wato ingilishi ni nawar a kenan yau da gobe ku tashi lafiya shi kuma naziru abubakar sabo gusau ya ce salam yau da gobe da farko ina muku barka da sallah da fatar kun yi sallah lafiya tare da iyalanku tabbas mun ji magabata na cewa gwamnatin najeriya ta ƙirƙiro. aikin NYSC ne domin ganin an ƙara samun haɗin kai tsakanin 'yan Najeriya ta hanyar tura 'yan arewa zuwa kudu ko 'yan kudu zuwa arewa da dai sauran dalilai. Haladu Muhammad Musa Bajoga ya ce an dai kirkiro wannan shiri ne a zamanin mulkin soja na shugaba Yakubu Gawan a shekarun 1970 kuma babban dalili da ya sa aka kirkiro wannan shiri shine don ƙarfafa haɗin kan Najeriya da ƙara danƙon zumunci da 'yan uwantaka ganin a lokacin ba a daɗe da kammala yakin basasa na biyafara ba kuma shirin nysc ya haifar da ɗa mai ido shi kuma hussaini abba dambam ya ce shakka babu ba komai ya sa gwamnatin najeriya a baya ta kirkiro nysc wato yi wa ƙasa bauta illa ƙara al'ummar ƙasa haɗin kai ta zamo tsintsiya maɗaurinki ɗaya misali idan ɗan arewa ne sai a kai shi kudu idan kuma ɗan kudu ne sai a kai shi arewa don haka muke fatan gwamnatin shugaba buhari za ta ƙara ƙarfafa wannan shiri domin haɗa kawunan 'yan najeriya sai kuma dc washington mubi ya ce assalamu Na'am yau da gobe an kirkiro da NYSC ne domin haɗa kan 'yan ƙasa waje ɗaya a nawa tunanin kuma don kowane ɗan ƙasa ya san al'adar ɗan uwansa amma sai dai kash a baya dai kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu amma a yanzu dai abin ya rintaɓe da fatan gwamnati za ta yi tsayin daka domin cimma burinta na kirkiro da NYSC Allah ya sa hakan ta kai ga cimma ruwa amin shi kuma Sada Sa'idu Daura ya ce yau da gobe ai kirkirar NYSC da gwamnati gwamnatin Najeriya ta yi wanda ake kwasar 'yan kudu a kai su arewa kuma a kwashe 'yan arewa a kai su kudu. Wannan yana kawo haɗin kan matasa a ƙasar mu Najeriya. Bugu da ƙari wannan yana ƙara nuna mana cewa a duk inda suka samu kansu a Najeriya tamkar suna gida ne. Amma sai a baya-bayan nan rikicin Boko Haram da na zaɓe ya so ya kawo nakasan wannan haɗin kan wanda 'yan kudu suka fara ƙin zuwa arewa haka 'yan arewa suka fara kin zuwa kudu sai kuma ummi dc babangida ta ce salam yau da gobe duk da cewa lokacin da aka kirkiro da nysc ban zo duniya ba amma ana fahimtar shine domin kowane bangare na kasar nan ya amfana da ilimin dan kowane bangare sannan kuma ya kara hada kan tsakanin 'yan kasar baki daya wannan shine tawa fahimtar shi kuma yakubu mun kai lafaska ya ce salam yau da gobe gwamnatin najeriya ta kirkiro nysc ne don karawa masu karatu hazaka da iya koyon aiki a gun da suka je da kuma daɗa kawo haɗin kan 'yan ƙasa baki ɗaya inda ake tura 'yan arewa zuwa kudu su ma 'yan kudu ake turo su arewa don nuna wa al'ummar najeriya cewa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ce sai kuma saƙon ma'azan musa ya ce saboda a samu fahimtar juna tsakanin mutanen arewa da mutanen kudu don ya zo ya ga al'adar ku kuma ku ga tasu kuma don a samu auratayya da kuma jin yaren juna alsaba hamza kaura na moda ya ce yau da gobe dalilin da ya sa gwamnatin najeriya ta kirkiro nysc shine domin samun haɗin kan matasan ƙasar tsakanin arewacin ƙasar da kudancin ƙasar kuma suna bayar da gudunmuwarsu ta hanyar koyar da ɗalibai a makarantu sai kuma mu leƙa shafin twitter at ahmad underscore bajo Buga ya ce, At VOA Hausa, dalilin kirkiro NYSC wato bautar ƙasa shine haɗa kan 'yan ƙasa ɗan kudu ya zo arewa don a samu fahimtar juna a tsakani. At Mahmud Kaura 01 ya ce at VOA Hausa, gwamnati ta kirkiri shirin da manufar haɗa kan 'yan ƙasa kuma shirin ya taimaka sosai wajen fahimtar da matasa amfanin zama abu ɗaya. To sai kuma at NASCOM 04 ya ce at VOA Hausa, Yau da gobe dalili shine an yi wa azzalumai hanyar samun kuɗin cuta da kuma hana gwamnoni ɗiban ma'aikata musamman malaman secondary school. At Alhaji Mele ya ce at VOA Hausa yau da gobe Najeriya ta kirkiro NYSC ne da zummar haɗa kan matasan ƙasa su san al'adunsu da zamantakewar kowace yare da ɓangarori. To sai kuma at Kamaru Kumar ya ce at VOA Hausa yau da gobe a gaskiya mu dai ba mu sani ba domin ba a yi a nan Kamaru. Ina yi wa dukkan ma'aikatanku ba barka da sallah. Sai daga ƙarshe at S mai lange-lange ya ce at VOA Hausa saboda a haɗa kai 'yan Najeriya 'yan kudu su san arewacin ƙasar haka su ma 'yan arewa su san kudancin Najeriya ta haka sai a san juna. To haka yake da fatan za a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To kahin mu kai ga tattaunawa da Ahmad Abubakar dakta ga wasu ɗalibai maza da mata waɗanda suka kammala karatunsu tun ba yau ba suna shan zaman jira a kira su su yi makasar su hidima. Tambayar da muka yi musu ita ce a ganin su me yasa har yanzu ba a kira su ba. Wallahi mu batun wannan tafiya yi wa ƙasa hidima mun kasa mu gane matsalar daga ina take. Domin kuwa idan mun tambayi hukumar makaranta menene yake faruwa sai dai a ce mana ai mu tsara jira. an kuma duk wani bayani da ka tambaya daga hukumar ita can masu kula da harkokin tsarin da aikin hidima zai kasance sai su ce maku ku jira da akwai ran da za su sanan nan gaba za su sanan can gaba a satin nan da ya wuce aka dinga saka wani rahoto cewa eh, gashi nan gashi an fitar da jadawalin yadda za a kasance na farko tun da wajen tafiya da rajista da kuma kai suna da sauran abubuwa makamantan wannan hukumar da ke kula da wannan abu ta fito ta ce karya ne wannan rahoto ba gaskiya ba ne na 'yan damfara ne amma za ta fitar to shi kenan kuma sai gashi a cikin kwanakin nan a tsakanin nan shekaran jiya zuwa jiya zuwa yau a gashi ana samun bayanai suna fitowa suna cewa daga wannan hukuma ga bayani sahihai cewa an kira mu to hakika dai anan dai kawai mu za mu iya gane cewa na farko akwai sakacin makaranta makarantar da mu abun ya faru da mu saboda wasu sun ba mu labari sunayen sun riga sun fito na wasu makarantun kamar university of maiduguri sun fito sunayensu to ya kamata a ce tun ainihin da a badge a stream 2 mu a ce mun tafi amma yanzu kin ga an shiga an gama badge a stream 2 din yanzu za a shiga badge b stream 1 to kin ga abin ya kasance akwai latti na daga makarantar da ka gama ta tura wa ita can wato kuma da ke kula da tsarin jadawalin yadda za a yi tafiyar da masu yi wa ƙasa hidima tukunna in ba a tura sunayen ba kafin nan su ma su samu sunayen tantance su wani tsare-tsare na cikin gida su zo su kafe a makaranta ku duba in sun ga in kun gani sunan ku ya fita ka je ka cike online ka registration ka printing din kafin irin wayannan abubuwa irin su call of letter su fita ka printing sannan ku tafi da sauransu duk sai ki ga lokaci ya ja to idan makaranta ba tura wannan ba anan ma ana samun matsala gaskiya da wannan so a takaice ne zan iya cewa abin da babban makasudin tafiyan rashin tafiyan mu wannan yi wa kasa hidima akan lokaci na fi dora shi kan makarantar da muka gama sai dai kuma su ma can bangaren masu yi wa kasa hidima suna da nasu lafi domin ko tsare-tsaren da ya kamata a ce sun yi na clearance din su can camp din suna wato abin da zan iya cewa jan kafa sai dai kwanakin baya sun fito suna cewa wai rashin kuɗi shine yake hana su wai shirye-shirye akan lokaci to dai gashi nan dai abubuwa haka nan suke ta tafiya wannan shine nake ganin abin da yake faruwa sunana maryam lawal imam Ni ɗaliba ce daga Jami'ar Bayero ta Kano, wanda take zaman jiran bautar ƙasa. Ni dai a ra'ayina akan maganar wannan bautar ƙasa, idan dai ba zai yiwu ba, gwamnati ba ta da yadda za ta yi ta biya kuɗaɗen da ya kamata don a juya bautar ƙasar nan. Gara a fito da wani tsarin ko kuma ma a kyale ɗalibai kawai idan sun gama sun karɓi satifiket ɗinsu daga makaranta kawai su nemi aikin da za su yi da wannan zama da ake yanzu gamawa mu makaranta zuwa yanzu wata bakwai takwas na takwas kenan muke ciki muna zaune mu ban ba ga neman aiki ba mu ba da ci gaba da karatu ba kuma mu ba ga zuwa NYS ba so ni dai ina ganin gara a kyale in abin ba zai yiwu ba kowa ya kama gaban shi assalamu alaikum sunana abdulaziz idris mai shekara ɗalibi daga jami'ar bayero tsangayar koyon aikin jarida To a ra'ayina dai gaskiya dalilin da yasa ake samun tsaiko wajen tafiyan ɗalibai sabis ko kuma na ce in ce yi wa ƙasa hidima gaskiya ba zai wuce yanayin halin da tattalin arzikin Najeriya ya shiga idan ban manta ba ce su ma sun samu similar problem lokacin da ya kamata su tafi ba su tafi ba sai aka ɗaga musu Babban dalili ko a wannan lokacin shine rashin kuɗaɗe da za a yi amfani da su wurin mobilizing su waƴannan ɗaliban sai ya zanto cewa an ɗaga wannan. To dai gaskiya ba zai wuce yanayin rashin kuɗi da ake samu ba ya janyo ake ɗaɗɗagawa. Wannan shi ne ra'ayina. Assalamu alaikum. Game da maganar bautar ƙasar da ake magana wato NYSC. a guri na yana ga gwara a daina saboda kamar cin lokaci yake na ɗalibai tun lokacin da suka gama suka yi graduating kamar tun disamba har yanzu ba ma fito da mobilization list ɗinsu ba balantana a cewa eh sun tafi service ɗin to ka gani shekara ɗaya in ce ya wuce kuma in za a kalla ina ga gwara federal government ta ba da ɗaliban kuɗi in yaso sai su buɗe sana'a daga gurin na kaga za unemployment rate ma zai iya raguwa sanda za su shiga business wasan entrepreneurship zai yi musu saving in time ba wai lalle sai ka service sanda inda za ka je service ɗin ba lalle su yi retaining a gurin aikin nan ba in ka fito daga service din sai ka zo ka fara neman wani aiki kuma so ina ga gwara a yi scraping din shi a ah, da unity din ma da ake cewa ya sa ka kawo wannan abun nysc din yawanci zaka ga ana samun wannan misunderstanding a cikin shi zaka ga 'yancin kudu suna cewa ai su suna son bayafra wai ai hausawa suna cuta su so in ga unity din baya guri kuma gashi na ana bata wa ɗalibai lokaci lokacin su ni na ra'ayin ya kamata a daina saboda abin da ya sa na ce a daina saboda yaro in ya je wajen kam din na nysc mutum yana wahala kamun yaro ya samu wajen da zai zauna ko mace ko namiji ma yana wahala to wani abin ma da yake ake yi ma a kam din ma da bai kamata a yi ba ana kashe kuɗi wannan ba ma amfanin shi yaro kamun ya tafi nysc din ma sai ya zauna a gida shekara ɗaya to shekara ɗaya na yaro yana tunani wani in ba yi da ƙwarin zuciya sai ya shiga wani halin da bai kamata ba saboda haka kuma in yaro ma gama nysc din sai ya zauna a gida wajen shekara nawa ba aikin yi saboda haka kuɗin nan da ake kashe shi da bai kamata ba ya kamata a ringa tallafawa mutane a kai wani kuma sai ka ga yaro ya gama nysc din yi da jari waɗansu kuma in mace ce in ba ta da tsauran zuciya sai ta shiga wani hali na yawon bin maza wani mijin kuma sai ka gani gashi ya gama makarantar ya gama sabis ya gama komai amma sai ka ga yana bi yana tara mutane a hanya to wannan ne abin da ya kamata ya kamata a daina shi shine ya fi alheri a nawa kudin nan da ake yi ake ake amfani da shi a NYSC din nan ya kamata in yaro ya gama a ringa dauka ana ba mutane ana ba su suna amfani da shi ni nawa ra'ayin kenan Sunana Haruna Muhammad Salisu Babale. Ra'ayina dangane da me yasa hukumomin Najeriya ba su a tura matasa su je su yi bautan ƙasa ko wanda ake kira NYSC a takaici a cikin lokaci a tunani na babu abin da yake jawo haka illa rashin hankali rashin tunani da rashin sani ya kamata da masu rike da madafun iko suke a Najeriya. Idan da ba don rashin tunani da rashin hankali ba, babu yadda za a ce matashi da ya kashe shekaru masu ɗumbin yawa yana ƙoƙari ya gama makaranta a jami'a, wai bayan ya gama ma a tura shi ya je ya bauta wa ƙasarsa, nan ma sai an ɓata mashi lokaci na tsawon watanni. a ta ba da dalilai na wai a babu kuɗi a waɗanda ake turawa sun yi yawa babu ma gurabe da za a saka su su je su yi bautar nan na ƙasa to idan babu kuɗi ko kuma gurare da ya kamata a tura su su je su yi bautan ƙasar nan wai dole sai sun je sun yi bautan ƙasar ne ba sai a kashe abin nan ba tun da ba su da kuɗi sai su kashe program ɗin? me yasa za su ɓata wa matasa lokaci bayan ɓata lokaci da aka masu wajen yaje-yajen aikin nan a makarantu mutu yau dan shekara talatin a Najeriya wai har yanzu yana fama bai ma gama digiri ba saboda ya je yajin aiki ya gama ma ba a tura shi ya je bauta a ƙasarsa ba kuma babban abin takaici dangane da wannan abin shine in ka gama jami'a baka je ka yi bautan ƙasar nan ba baka isa ka nemi aikin yi ba baka isa kuma ka je ka ci gaba da karatunka ba kana zuwa kana apply za ka yi masters degree sai an tambaye ka ina shaidan gama bautan ka to mu yanzu mun gama yanzu sau watanni tara muna gida ba a tura muka je muka yi bautan ƙasan nan ba shin tambaya anan ita ce laifinmu ne na ba mu je muka yi bautan ƙasan ba ba laifinmu ba ne kuma ba mu isa mu je mu ci gaba da karatu ba mu isa kuma mu je mu nemi aiki ba mutane waɗanda ba su san ya kamata ba suna lura da madafun iko a ƙasar nan ba su tunani in dai babu kuɗi sai a kashe program ɗin matasan najeriya mafi yawan su ba su son nysc nan da ake kira ba su so saboda program ne da yake bata masu lokaci kuma kar a manta babban dalili da ya sa ma aka kafa nysc ɗin nan yanzu babu shi dalilin shi ne haɗa kan 'yan najeriya yau kowane wayewan gari kan 'yan najeriya daɗa rabuwa yake yi ba haɗuwa ba yau tashoshin motanmu sun fi jami'o'inmu haɗa kai kan 'yan Najeriya alal misali yau za ka je ka jami'a guda ka samu duka masu koyarwa a jami'an yan wata bangare ne na ƙasar nan za ka je ka samu ko 'yan addini ne guda ɗaya to ina diversity da ake cewa amma yau in ka je tashan motar mu in direba ya lodi daga bauchi ya zo bauchi in shi bayarbe ne wallahi sai an bi layi sai an mai lodi zai koma kafin a bari dan arewa ko bahaushe ya yi lodi kaga kenan tashoshin motar mu sun fi jami'o'in mu ma nuna diversity nan da ake ake faɗa saboda haka a tunani na kawai a takaice ishin nysc ana kashe ma matasa lokaci ne kuma yan talakawa ne kaɗai ake tura su je su yi sabis din nan a inda ba su so ya'yan masu kuɗi inda suke so nan za a tura su su je su yi bautan kasa saboda haka ta lokaci ne yaudara ne kuma ina kira ga hukumomin najeriya su yi tunani in ba su da kuɗi mu matasan najeriya mun ce ba mu son nysc nan a kashe ta saboda tana ɓata mana lokaci cuce mu dumudu an cuce mu da aiki dumudu ba mu da aiki ba a ba mu dumudu ba a ba mun basu da Allah dumu mun basu da Allah ba yi dumudu ba ma yi an cuce mu dumudu an cuce mu da aiki dumudu ba mu da aiki ba a ba mu usman wannan dai rawa eh? kai gashi hajjuli ah. tana ta ka tashi to <laughs> zainab zainab kina gida kina ji ga mai gida yana cin rawa nan Allah sa ba ita ta goya mai ba <laughs> to masu saurare ga mun dawo da Ahmad Abubakar eh. dakta mai sharhi mai hashin baki kuma mai lura da al'amuran yau da kullum. Salamu alaikum Ahmad Abubakar dakta. Assalamu alaikum jama'a ina muku barka dai ma a wannan lokaci. To barka dai mai sunan babana. madalla mama muna maka barka da warhaka kuma muna ma barka da sallah ina wa dukkan mu barka da sallah ma'aikatan voice of america da jama'an Najeriya da Nijar da kuma dukkan wanda yake sauraron mu a kowace ƙasa yake ina mana barka da sallah. Barka ka lallai ka ka gano da baka ce Nijar ba da na ce to jama'a karshe iyakacin shirin kenan sai gobe. Eh da an gama. <laughs> Yawwa to Mala Ahmad Abubakar Dakta kaji hmm. bayanan ɗaliban nan da suka yi akan wannan batu na NYSC me zaka ce akai a takaice saboda kan mu cinye lokacin akwai tambayoyi da zamu ma. Hmm. wato shi wannan tsari tsari ne mai kyau wanda aka fito da shi lokacin da najeriya take cikin kangin kanta take cikin matsala kuma ɗaliban suna amfana amma ga yanayin yadda su ɗalibai suke tattaunawa akwai matsaloli daga ɓangaren hukuma ta watakila ba dukkan ɗalibai da suka gama ake kira ba akwai matsaloli ta bangaren biyu da ya shafi harkar kuɗi watakila ba su da isasshen kuɗi so da haka akwai buƙatar ita hukuma ta duba wannan a yi gyare-gyare sannan kamar yadda na ji ɗalibai suna tattaunawa suna nuna korafinsu akan cewa su ainihin aikin ma NYC din kamar yanzu bai da amfani kamar in an tura su ba ta amfanuwa da shi akan yadda aka shirya tsarin abu so da haka lalle abu ne wanda ya kamata mu duba bisa hikima da kwakwalwa ba wai kawai an tsara abu ya ba a duba shi abin da aka kafa shi shekara talatin ko arba'in baya shin a yanzu is relevant wato shin abin da aka kafa shekara arba'in baya har yanzu wannan abubuwan da ake so ya yi akwai bukatuwarsa in ba bukatuwarsa to a gyara shi in kuma yana da matsala ne to a kan kare shi wannan shine abin da ya kamata mu duba lalle ɗalibai sun faɗi gaskiya kuma korafin su abu ne da ya kamata a tattauna hukuma kuma ya kamata ta kalla ta duba ta ga yadda za a gyara abin. Mm. yawwa Zaharaddin Musa yanzu haka yana biye da mu a Facebook ya ce salam VOA gaskiya ne a gani na gara a soke wannan shirin na NYSC a maimakon haka a ba su jari su sana'a. To kaji Zaharaddin Musa kenan amma a ina zuwa ina zuwa amma Muhammad Abul Fatima ya ce gaskiya VOA Hausa shirin NYSC yana da matuƙar amfani domin yana menene taimake malam mm. domin mecece kawai wasu Eh. mecece domin wani abu dai wasu matasa ke a domin yana taimakawa wasu matasa suna fahimtar wani yankin da ba nasu ba ta mm. hanyar fahimtar al'adunsu da dai sauransu. To me zaka ce eh, Malam Abubakar eh, eh, Dakta? Ina tunanin wannan kamar yadda Zaharuddin ya faɗa. Da can an kafa NYSC domin matasan mu in sun gama jami'a da manyan makarantu su dinga tafiya wani bangarori na Najeriya domin su koyi al'ada. su ga yanayin al'adar da ba irin tasu ba yanayin yadda ake zamantakewa ba irin nasu ba don ta zama kasa daya al'umma daya lalle a wancan karan da aka yi yakin basasa an samu rarrabuwar kai an samu matsaloli so da aka najeriya ta fitar da wannan tsarin amma kamar yadda zaradin ya faɗa fa ya kamata fa mu lura yanzu ba wai matsala ce ta najeriya ba mu san kanmu ba duk dan najeriya ya san akwai bayelove akwai bahaushe akwai inyamuri kowane gari kika je za ki tara akwai wannan kabilin ana zaune ana zama lafiya rigingimin da ake ba rigima ne yawanci wanda ya shafi waɗannan ƙabilanci ba a'a abin da yanzu mutane suke kuka shine yunwa babu abinci isasshe ko kuma a'a abincin ya tsada ko kuma babu sana'a babu aikin yi to me za a kalla me ya kamata a kalla a canza wannan tsarin maimakon a dinga tura yaran mutane wasu garuruwa domin su je su koyo al'adun wasu me zai sa ba za a bar su a garin da suke ba in ya zo a koya musu sana'a kafin ya tafi nyc wani zai shafa shekara biyu yana jira a tura shi saboda layi saboda mutanen da suke gabansa mm. in ya je nyc ya shekara ɗaya sai ga maimakon ka shekara hudu ka gama digiri saboda karin shekara daya biyu uku ka kai wajen shekara bakwai saboda in ka dawo ba za ka samu aiki ba sai da NYC certificate ba za ka mm. ci gaba da karatu ba sai da NYC certificate kuma ko ka samu NYC certificate din an tura ka NYC din yawanci mafiya yawa kaso kusan tamanin ko casa'in na waɗanda ake tura NYC ana tura su makarantun firamare da makarantun sakandare ne suke koyarwa. So da haka ba wani abu da aka koya musu fiye da su je su koyar. In suka je suka koyar din nan suka zo ko aikin koyarwar ba sa samu. saboda haka me zai sa maimakon a dinga tura su NYC su tafi wani garin su je suna koyar da yaran mutane abubuwan da watakila ba shine su ba a kafa su mana a garinsu a yi entrepreneurial centers guraren da ake koyar da sana'o'i ko kuma a ba su jari wanda za su je su noma ko kiwo ko sana'o'i kanana yin takalma yin abubuwa wanda mu Najeriya za mu ɗauka mu dinga wa wasu ƙasashen don GDP dinmu dinga samu kuɗin shiga ta yadda ƙasar za ta zauna ta kanta. A yanzu Najeriya tana kuka babu kuɗi babu kuɗi ba wai ba kuɗi na naira ba a'a ba kuɗi kamar su dala da za a iya fita wata ƙasar a je a siyo tunda ba ka ɗau kuɗin Najeriya naira ka je wata ƙasar ka sai wani abu ba sai ka canza da kuɗin wata ƙasar mm. saboda haka in da a ce muna matasan mu an koya musu misali noma sun noma abinci isasshe an ɗauka an fita ƙasashe makota an siyar mun samu kuɗi in ya taimaka mana hakan dabara ce kuma ya kamata a ce hukuma ta duba maimakon a ɗau yaro daga kano a tura shi port harcourt ko a tura shi lagos ko a tura shi kalaba ko wani gari haka hmm. a bar shi a kanan garin su inda ya zama a tura shi wata local government bai taɓa zuwa ba a hmm. tura shi a yanka masa gona a koya masa yadda zai yi noman gwamnati ta bada tantan a gyara wajen a bashi iri ya noma in ya noma gwamnati ta sai kayan abu ko a ɗauke shi a samo wani wanda yake koya yadda ake yin takalma ko yadda ake dinki a zonan cikin shekara daya a koya masa yadda in ya tashi ba wai dole sai ya tsaya yana ta jiran gwamnati aiki aiki aiki ba lokaci fa yayi da za mu mm. dinga canza wa matasan mu tunani jiran aikin gwamnati zuwa mm. neman sana'ar da ra'ayi eh, yawa eh. su koyi zaman kansu mm, yawa Ahmad Abubakar Dakta game da wannan dogon jira da yawancin ɗalibai ke yi wasu wata takwas wata tara wasu har shekara ɗaya ma suna zaune suna jiran a kira su domin su je su yi wannan aiki na yi wa ƙasa hidima. Wace shawara za ka ba matasa me za su iya yi a cikin wannan lokaci yadda za su samu na kansu? to matasa shawarar da zan baku a duk lokacin da aka ce mutum ya gama digiri yana jiran call of later ɗinsa da zai tafi NYSC. Kar ya zauna zauna daren kawai a gida ina zaman gasa benci ko zaman yin karta ko zaman kallon mutane suna wucewa haku a bakin layinsu. A'a, ka je ka samu wani a unguwarku tela ne ka koyi dinki ko wani dai wanda yake wata sana'a ka je ka koya ko ka samu wata 'yan makaranta ta firamare ce ko ta sakandiri ce ka je kana dan zuwa kana korowa ko da kyauta ne zai fi maka zaman banza kana jiran har sai call data din ka tado karshen da duk abin da kai shekara hudu ko biyar kana karanta a jami'a hmm. karshen ta ma ka manta shi lokaci yayi yanzu abin da nake so ki gane hajja za ki ga mutum ya gama digiri sai ce shi ba zai je sana'a ba wanda bai yi sai zai bude shagon dafa din abin da noodles taliya irin wadda mu anan aka fi kiranta da indomi mm. ba da dinga siyarwa da shayi kai kana ganin kana digiri kana jiran NYC ne ta kasai ta zo zaka nemi aiki shi yana can yana samun kuɗi da safe mm. da kyar zaka samu naira hamsin ka je i dafa maka indomi kullum kullum kana kamar neman rance sa shekara wata takwas shekara daya sai ka zo wannan yaron da ba karatu mm. ya ba mun gode sosai ahmad abubakar dakta muna godiya sosai masu saurare iyakacin shirin kenan yanzu a madadin usman amurka ba da jule da gresham da mr shadrack wanda ya haɗa mana sauti da ibrahim jarman wanda ya haɗa mu da ku a facebook halima jimroke sallama da ku ku huta lahiya wasan kokowa ba ta mance ba